Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 Sai kuma tashar VOA Africa a kan mita biyar a jamhuriyar Nijar. Haka masu sauran tashoshin FM a jamhuriyar Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta da ke zangon intanet suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 14 ga watan Afrilu na shekarar 2016 Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC. Da da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kamin fa mu cikin shirin rigi-rigi Maryam ba mu kanu labarai. To ladan shekaru biyu bayan da mayakan Boko Haram suka sace ɗalibai 'yan mata sama da 200 a arewacin Najeriya wani sabon faifayen bidiyo da ya nuna 'yan matan watanni hudu da suka wuce ya sa iyaye sun sa ran ɗaliban na nan da rai. jakadodin faransa da na spain da kuma na birtaniya na birnin tripoli don goyon bayan shiga tsakanin da majalisar ɗinkin duniya ke yi game da gwamnatin libya sannan kuma a wani sabon lamarin da ba sabon ba mutane wato mutane daga ƙasar yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita suna tserewa zuwa ƙasar somaliya to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa yau ne 'yan matan chibok ke cika shekaru biyu a hannun 'yan boko haram I'm first Nigerian before I'm Yoruba. Ta ce ko kaɗan ba mu damu ba wayannan 'yan uwanmu ne da aka sace. Haka kuma kotun ɗaga ƙara a Sokoto ta ba da umarnin a mayar da tubabben sarkin gwandu mai martaba mustafa Haruna Jakolo kan kargan mulki. Sashe na shidda sashe na bakwai na naɗa sarakuna da hidda sarakuna ya ce kahin a hidda basaraki sai an bincike shi in ya laifi. kana bayan waɗannan muna ɗauke da shirin sai bango na jumai ali amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shekaru biyu bayan da mayakan boko haram suka sace ɗalibai 'yan mata sama da ɗari biyu a arewacin najeriya wani sabon bidiyo da ya nuna 'yan matan watanni hudu da suka wuce ya sa iyaye sa ran ɗaliban na nan da rai Bayan ga yanzu ba a samu labarin ɗaliban su 219 da 'yan Boko Haram suka sace a shekarar 2014 daga makarantar sakandaren garin Chibok ba, abin da ya janyo Allah wadai a faɗin duniya da zanga-zanga kan tituna a Najeriya da kuma miƙa hannun taimako da ƙawayen Najeriya suka yi don ganin an ceto ɗaliban. hoton bidiyon wanda ya bullo jiya laraba wanda kuma ya nuna 'yan mata goma sha biyar wanda ta yiwu tun a watan disamba aka ɗauke shi shine alama ta farko da ke nuna ɗuriyar ɗaliban da aka gani tun bayan bidiyon da aka nuna wato wanda mayakan suka fidda bayan sace ɗaliban yana galan wadda ɗiyarta rifkatu da lam na ɗaya daga cikin ɗaliban da aka sace ta shaidawa muryar amurka cewa lallai kam 'ya'yansu ne a bidiyon amma ta ce ta ga bidiyon sai dai diyarta ba ta cikin 'yan matan guda goma sha biyar bidiyon ya nuna ɗaliban na magana da harshen hausa da kuma na kibaku wajen amsa tambayoyin da wani wanda ba a san ko shi wane ne ba ke yi masu inda ya tambaye su sunayensu da kuma wajen da aka sace su amma ministan yada labaran najeriya lai muhammad ya ce yana da damuwa akan bidiyon wanda cnn ta fara nunawa gwamnatin kasar ta sha samun bayanan bogi akan inda 'yan matan suke tun bayan da aka sace su ciki har da wani bidiyo makamancin wannan a watan yulin bara jakadodin faransa da na spain da kuma na birtaniya na birnin tripoli don goyon bayan shiga tsakanin da majalisar ɗinkin duniya ke game da gwamnatin libya wannan shine karon farko da jakadodin suka kai ziyara a babban birnin libya cikin shekaru biyu bayan da aka rufe yawancin ofisoshin jakadanci a shekarar 2014 saboda ba ta kashin da aka yi ta gwabzawa tsakanin bangarorin 'yan bindiga daga baya kasar ta tsunduma cikin yaƙi wanda ya raba gwamnati da 'yan majalisar kasar guda biyu jakadodin za su gana da mataimakan sabon prime ministan kasar fayez sarraj ministan harkokin wajen italiya paolo gentilino ya kai ziyara a tripoli cikin makon da ya gabata kuma ya sanar da shirin sake buɗe ofishoshin jakadancin a ƙasar italiya da faransa tare da wasu ƙasashen yammacin duniya na nuna damuwarsu akan ƙungiyar IS a libya da ke rike da ikon birnin sirte kuma sun ƙaddamar da harare a faɗin ƙasar wannan ƙasashen sun ce za su taimaka wajen horar da jami'an tsaro a libya don tunkarar barazanar da take karuwa a yankin kasar libya dai ta tsunduma cikin tashin hankali tun bayan haɓar da gwamnatin shugaba mamman gaddafi da aka kashe shi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A wani sabon lamari na ba sabon ba, mutane daga ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita suna tserewa zuwa yankin da 'yan asalin wurin su ma saka fantsama a faɗin duniya. sanadiyar rikicin da aka kwashe shekaru da dama ana yi. A shekarar da ta gabata, kusan rabin mutane 176 da suka guje wa rikicin Yemen sun koma yankin Afirka. A cewar cibiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, yawancinsu 'yan Afirka ne da ke komawa ƙasashensu na asali, amma kusan mutane shida daga cikinsu 'yan asalin Yemen ne waɗanda ba su da inda za su je. Wasim Sa'id Mohammed ya isa ƙasar Somalia a watan Fabrairu tare da matarsa da 'ya'yansa maza su biyu. Sun gudu ne daga Yemen bayan da mayakan Huti suka kai wa gidansa farmaki a Aden, amma sai sa'a iyalinsa ba su gida. Duk da haka, Mohammed ya yanke shawarar komawa Somalia. Haka kuma ɗaya daga cikin ƙasashen wato Somalia ce ke ɗaya daga cikin ƙasashen da ke amincewa da baƙi, sannan kuma akwai sauƙin rayuwa a wannan ƙasar. 'yan majalisar ƙasar iraki za su ƙara ganawa yau alhamis a cikin makon da ake ciki cike da takaddama wadda ta kai ga 'yan majalisa da dama kin yin aiki a faɗin kasar kakakin majalisar salim aljibori ya yi kira da a dage zaman na jiya laraba bayan ce kucin da aka yi ta yi a kan jinkirin kada kuri'a game da sabbin naɗe wanda ya kai ga naushe-naushe da jefe-jefen kwalabe tsakanin mambobin 'yan majalisa daban-daban 'yan majalisar da da suka ƙi yin aiki a cikin ginin majalisar dai na bukatar prime minister haida al'abadi ne da waɗanda ya zaɓa a matsayin waɗanda za su iya yi wa gwamnatin ƙasar aiki su yi murabus wannan rikicin da ƙin yin aiki ya fara ne tun a shekaran jiya talata bayan da aka jinkirta kaɗa kuri'a tun da farko al'abadi da ya tura wa 'yan majalisar sunayen waɗanda za su yi wa gwamnatin ƙasar aiki cikin watan da ya gabata amma ya fuskanci turjiya don daga ɓangarorin siyasa daban-daban sun so da kansu su da sunayen labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon da batun Chibok Gas. Yau ne ake cika shekaru biyu cib da kame 'yan matan Chibok. Kungiyoyi da fitattun mutane daga sassan duniya daban-daban suna cikin suna ci gaba da jimamin wannan lamari. Daga lagos ga baban gidan Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. But as a nation, have we expressed the will to bring back those children? Profesa Wole Shoyinka kenan ke kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara ƙaimi wajen ganin an sako 'yan matan Chibok fiye da 200 da ake garkuwa da su a wajen wani gangami da aka shirya domin tunawa da 'yan matan da aka sace. A birnin Legas ma dai an gudanar da irin wannan gangami inda wata ƙungiya ta matasan jihohin yammacin Najeriya suka yi kira ga gwamnati da ta kara kaimi wajen ganin an sako 'yan matan na chibok ms damilola ajayi na ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya cannot look away these people are our sisters are part of us i'm yoruba they are hausa but we are all nigerians i'm first nigerian before i'm yoruba ta ce ko kaɗan ba mu damu ba wayannan 'yan uwanmu ne da aka sace ban damu ko da bahaushiya ba ce ko kuma bayarabiya a'a yan najeriya ne kuma yan uwanmu idan muka zauna muka yi shiru abin da yake faruwa to zai iya faruwa ma a wannan yanki dole mu tashi tsaye we must not lose faith for god does not do evil good enough president general muhammadu buhari assured the people of nigeria that he'll do everything to bring back our girls alive. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mana alkawarin cewa za a gano inda wayannan 'yan mata suke kuma a dawo da su ko kaɗan ba za mu karaya ba za mu ci gaba da fata alheri ga gwamnati na ganin an kwato wayannan 'yan mata da aka yi garkuwa da su. Hasali ma dai wani shatale-tale da ke angon mu ne aka kewaye shi da hotunan lokacin 'yan matan da aka yi garkuwa da su a makarantar na Chibok inda kuma duk rana wanda duk ya bi wannan shatare zai ga hotunan tare da tuna masa da cewa wayannan 'yan mata dai har yanzu suna hannun 'yan kungiyar boko haram babin ya jibrin murai amurka daga lagos da To a can jamhuriyar Nijar ma mata sun bi sahun takwarorinsu a Najeriya domin tuna waɗannan 'yan mata na Chibok. Ga su lamun bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shugabannin ƙungiyoyin kare hakkin mata a jamhuriyar Nijar irin su Madam Mori Hajiya Amina na ganin akwai buƙatar ƙarawa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa ta hanyar tanadin kayan aiki amma kada a manta da yawaita addu'a in ji ta. Shekaran jiya ina saurare na ji wani uban ɗai ga yara da ya ce an ce musu ga wajen da yaran ga suke sun kama hanya za su bi sai wasu ka ba su shawarin da lalle azimu in sun tahi ba wanda zai komo da rayuwa to in dai ya zama to haka nan ne me yasa gwamnati ba ta afroshen mutane talakawa a samu labari gare su a ba su haɗin kai da yanzu an samu inda yaran na suke kuma su kasashen shugabannin kasashen ga namu su tambayi goyon baya ga masu hannu da shuni da adda kaya da munan bamu da su suke da jirage suna da komi yau ɗanka ya tahi kwana ɗaya kwana biyu shekara biyu baka san abin da yake ciki ba Wataƙila da rai wataƙila babu rai yaya ake ciki yaya ake ciki dole wannan abu ya yi gaban tunani wanga abu yana ba da bakin ciki bai da misali tunda in kun nura kun gani akwai uwaye da yawa da basu da rayuwa domin goyon bayan iyayen yaran da wannan matsala ta sama shekaru biyu bayan kwaruwar wannan al'amari shugabar kawancen kungiyoyin mata na kwangafen madam kako hajiya fatima ta yi kira ga mayakan na boko haram su canza tunani inda hal jihadi suke na musulunci su yi kokari dan allah dan allah dan annabi saboda ubangiji saboda kukan uwayen wannan yara saboda kukan al'umma wannan yara suna da rai a sako kasar niger wacce ke kewaye da kasashen da ƙungiyoyin ta'addanci suka kafa sansani ta shiga sahun waɗanda hare-haren ta'addanci ya addaba. Saboda haka hukumomin kasar suka ƙara ƙarfafa matakan tsaro a mahimman wurare da dama. Haka kuma kasar ta Nijar ba ta ware kanta ba wajen yakar wannan sabon al'amari da ya addabi duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. mai da Usman To, an gaishe ka Sulaiman Barma. Yau kotun ɗaga ƙara a Sokoto ta ba da umarni a mayar da Mustapha Haruna Jakolo da aka sauke akan karagar mulki. Ga Murtala Faruk yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Bayan kwashe tsawon shekaru goma yana mulki a matsayin sarkin gwandu na goma sha tara, gwamnatin jihar kebbi a karkashin tsohon gwamna adamu alero ta cire mustapha haruna jakolo daga mukaminsa a watan yunin shekara ta 2005 inda ta maye gurbinsa da sarki mai ci yanzu muhammadu iliyasu bashar to sai dai jakolo ya kalubalanci cire shi din da aka yi a babbar kotun jihar kebbi wacce ta yanke hukuncin cewa an cire shi ba bisa ka'ida ba don haka ta yi umarni da a dawo da shi kan kujerarsa kasancewar gwamnatin jihar a karkashin tsohon gwamna sa'idu dakin gari bata ɗaukaka ƙara ba ya sa sarkin gwandu mai ci iliyasu bashar ɗaukaka ƙara a babbar kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a sokoto to sai dai kotun ta yi watsi da ƙarar da aka ɗaukaka tare da tabbatar da hukuncin kotun ta jiha bisa hujjar cewa an cire sarki jakolo ne ba bisa ka'ida ba lamarin da ya saba wa sashe na shida da sashe na bakwai na dokar naɗawa da cire sarakuna ta jihar kebbi da kuma sashe na talatin da shida na kundin tsarin mulkin najeriya na shekarar alif da tara barista ahmad zumaru shine lauyan mustapha jakolo a zaman shari'ar sashe na shidda sashe na bakwai na naɗa sarakuna da hidda sarakuna ya ce kahin a hidda saraki sai an bincike shi in ya lahi ko ka bincike shi kai ka gwamna ka ce ya lahi ka da ya lahi to kuma baka iya hishe shi sai ka tambi sarakunan wannan jihar in sun ce ka hishe shi to aleru gwamnan jihar kebbi bai bincika ba sannan ko bai tambi sarakuna ba haka ɗaya kuma ciya yadda sarkin gwandu alhaji almustapha haruna kolo to wannan hissuwar ba ta yi ba yana nan sarkin gwandu ne daram abinda ma ga kotu ka nuhi ba daga nan yanzu ga gobe ta yi tsala jama'a babu wani abu shi ke kaman kaman yaya kuka ji da wannan hukunci alhamdulillah abinda mun muka ji mun ji daɗi wanga lokaci lokaci ne na buhari lokaci ne wanda ake so a samu tarbiyya cikin najeriya lokaci ne da aka so a bi doka lokaci ne wanda aka so duk abin da zaka yi ka bi doka to ga su ma sun waɗi sun ce duk abin da doka ta ce a bi to dole sai an bi dokan nan to sai dai lamarin ya sha bamban a bangaren lauyoyin sarki mai ci yanzu a karkashin barista hussaini zakariya to a gaskiya kotu ta riga ta zartar da hukuncin kuma ba abin da za mu ce game da hukuncin da kotu ta zartar sai dai kawai mu karbi kofin shari'a mu yi studying sannan mu yi advising shi client din mu ban sani ba watakila kuna da kudurin ɗaukaka ƙara watakila ganin cewa wannan shine karo na biyu da kotu take tabbatar da cewa an yi cire wannan sarkin ba bisa ka'ida ba eh ɗaukaka ƙara right ne na shi appellant kuma right ne da yake constitution ta bashi ya yi exercising insha Allah in muka karbi judgment din za mu yi studying za mu zauna da shi mu yi magana duk yadda muka yi concluding da shi duk abin da ya bamu directive on shi za mu yi insha Allah. Ko bayan mayar da shi da ya kotun ta daukaka kara ta kuma ba da umarnin biyan Jakolo dukkan haƙoƙinsa da ba a bashi ba a matsayin sarkin gwandu na tsawon shekaru goma da 'yan watanni da aka cire shi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai To, Murtala an gaishe har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Muna agogo ya ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha shida. Ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington gundumar Columbia nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Alhaji Mai Malabu ni babban sakataren jam'iyyar APC wadda take jan ragaman mulkin Najeriya. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Buhari Nusa Kumurya ya yi tambayoyi guda biyu. To amma Alhaji Mai ba samu damar amsa masa tambayarsa ta biyu ba lokaci ya ƙure a saboda haka yau alhaji mai zai ba da ansa to batun waɗannan ƙungiyoyin da ya ce an musu alkawarin cewa za a rika yin taro da sufa ya eh, to maganar ƙungiyoyi ba su ƙungiyoyin nan mu tsakaninmu da su muna ba su affiliation letter ne akwai abin da muna ba su rajista na cewa muna tare da su kuma mun yaba a kokarin su kuma muna yaba a kokarin su kamar yadda suka jajirce a lokacin da ake yakin neman zaɓe suka je suka bi lungu da sako suka gamsar da mutane suma suka ba da nasu gudunma har yanzu ma ni na imani suma suna iya kokarin su su ga cewar an ci nasarar abin da ake kai saboda kamar yadda shi yake magana ne watakila shi ba yana bso ba ne yana wani kungiya ne wanda ita ma tana karkashin bso din so amma ita expo ni kamar yadda na sani suna kokari sosai matuka har yanzu dinnan da muke magana suna kan kokari kuma insha Allah ina gani kamar tsakanin su su ya kamata su mika hannu ne da za su haɗa hannu tsakanin su da wa'annan kungiyoyin kamar yadda suka yi da farko amma mu a jam'iyyar abin da muka sani mun san cewa duk wani kungiya da ya taimaka wa jam'iyyar apc duk wani kungiya da ya taimaka shugaban muhammadu buhari ya zama shugaban kasa suna nan kuma mun yaba kokarin su kuma za mu ci gaba da yaba kokarin su duk abin da ya taso a jam'iyyance na suna bukatan ko su ga jam'iyya ko su yi magana da jam'iyya ko ga abin da suke so jam'iyya ta musu a shirye muke a kullum kuma mun san kokarin su kuma har gobe muna gode musu to bari mu koma katsina katsina mutum na gaba bismillah sunana Buhari mu Baba Kaura jihar katsina tambaya ta ne wani mataki suka ɗauka wajen bunƙasa harkar noma da haƙo ma'adinan ƙasa domin a daina dogaro to ka gama tambayar ka eh. alhaji mai kaji tambayar ta sako eh akan magana harkar noma da ma'adanai eh wani matakai kuke eh. ɗauka eh akwai matakai da yawa wanda kamar shi mai su shugaban kasa ya yi bayanai akan maganan bunƙasa harkar noma da ma'adana musamman ma yadda halin da ake ciki na yadda kudin mai ya faɗi a kasuwannin duniya hankali ya koma na yadda za a dubi wasu fannoni daban musamman ma yadda za a bunƙasa noma da harkar ma'adinai to ina gani kamar wani abubuwa ne wanda shi minista na gona chief audu obe ya yi gamsasshiyar bayani da tsare-tsarensa da yadda yake gani yadda za a bunƙasa noma musamman ma irin na zamani da kuma musamman ma shi ma minista na ma'adinai dai fayami ya yi gamsasshiyar bayani yadda zai samo kusan aiki ma 'yan najeriya miliyan biyar a akan harkar ma'adinai ina gani kamar wani abubuwa duka ana kan tsare-tsare yadda insha allahu 'yan najeriya za su gani a kasa nan ba da jima ba saboda kamar yadda na ce yanzu duk dogoro a man fetur shi ya kawo kasan nan halin da take ciki a yanzu saboda duk lokacin da aka dogara a kan man fetur to idan farashin mai ya faɗi kuma dole ne tattalin arzikin ƙasa ya ɗan tabo to wannan suna daga cikin abubuwan da ake duba yadda za a bunkasa su saboda a samu hanyoyin kudaden shiga daban da ba na man fetur ba. To bari mu koma Abuja. Abuja mutum na gaba bismillah. Eh, haka ne hajiya. To, bismillah. To, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. ajiya mai magana a Abubakar Ka'ida ne daga Abuja, dan kungiyar mabutan kafafen yada labarai da ci gaba ga sabai chairman. To, ina ma ba barka da zuwa. To, bismillah. Tambaya na nan shine, na ji shugaban kasa kokarin da yake yi akan cin hanci da rashawa. ana karɓo wasu kuɗaɗe a wasu wurare to shin na ga wasu gwamnoni wasu jihohi shin shugaban kasa ne kawai ke wannan bakin kokari yana an so wainan dukiya ko kuma har da wainan gwamnoni su ma suna an so na suna tura mai ta bayan fage ne ni shine sa abin da ya kulle min kai ban gane ba kenan har yanzu tambaya na kenan na farko ka gama tambayar ka na gama tambaya na hajiya <laughs> to alhaji mai ka ji tambayar sa ko eh tambaya shi ah, ina ga kamar ai maganan amso kuɗi ko kuma duk inda aka yi da ciki da dukiyar jama'a in matakin karamar hukuma ne in jiha ne in a tarayya ne ba barin su za a yi ba ina gani kamar idan mai sauraro yana jin rediyo kamar jiya na ji na ji gwamnan nasara yana maganan miliyan ɗari biyar da ya amso daga cikin kuɗin da aka yi da ciki da shi a jihar sanin niger so ina ga kamar wannan ya ishi mutum misali cewar a jiha ma gwamnoni suna iya kokarin su na ganin cewar sun taskace da dukiyan al'umma a wayannan jihohi ba wai ya ta'allaka cewa laifi sai an yi a tarayya bane ko a karamar hukuma aka yi laifi saboda su jami'an efcc da sauransu wanda wannan nauyin ya rataya a kansu idan suka samu rubutaccen bayani akan ga inda aka yi da ciki to ina gani dole akwai wani tsari na haɗin gwiwa tsakaninsu da jihohin yadda za a kwato wannan kuɗin bai wai tsaya cewar idan mutum ya ya ebe kuɗin jiha shikenan ya tsira ba ne ko kuma ya ebe kuɗin karabar hukuma ya tsira ba ne magana ne da ake akan yin adalci yin gaskiya a ƙasa yadda za a kiyaye dukiyan al'umma wannan shine abin da ake mai sauraro to bari mu koma katsina katsina mutum na gaba ya tambaya ko katsina kuna je na to bismillah ko assalamu alaikum wa alaikum da zuwa sannan tambaya ta babban bako ita ce wani shiri ne ko kudiri gwamnatin shugaban Buhari ke a kan gyara manyan hanyoyin kasar na waɗanda suka lalace waɗanda ke sun rayukan al'umma a kullum babu adadi Allah ne kaɗai sa adadin su shi ne tambaya da farko wani tambaya ta ce ita ce shiri gwamnatin shugaban Buhari ke domin taimaka mu manoma wajen inganta musu wajen inganta su da takin zamani domin tsara haɓakar harkar noma a kafar nan. To, ka gama tambayoyinka? Eh, wannan ita ce tambaya ɗaya. To, ina ganin kamar batun manoman nan wani ya yi tambaya game da shi, amma ban sani ba ko kila Alhaji mai zai maka ƙarin bayani. A kaji tambayoyin nasa ko ranka ya daɗe? Eh, naji, naji, ji. Maganan da yake na maganan gyaran hanyoyi ai suna daga cikin manya-manyan kudurorin gwamnatin nan sannan kuma duka suna daga cikin abubuwan da wannan kasafin kuɗi na bana ya ɗauka musamman ma maganan hanyoyin mota da kuma na jirgin ƙasa wanda kuma ana bayanan iya kokari yadda aka gani cewa insha Allahu daga an fara ayyuka a cikin wannan kasafin kuɗi za a gani gyare-gyare da za a yi na hanyoyi da kuma na da kuma na hanyoyin jiragen ƙasa ina gani duka wannan abubuwa kamar yadda na faɗa da baya ne na cewar abubuwa ne wanda kyaliya ta sa suka ruguje to dole ne sai an zake gyara su kuma insha Allahu nan ba da daɗewa ba za a gan su a kasa mutane za su ga cewar lalle-lalle a wani alkawar da aka yi musamman mana gyaran tituna da kuma hanyar jirage insha Allah nan da za a gansu. To abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu muke sake gayyatar ku domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage a huta lafiya. to madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna Sabon farko ta fito ne daga naziru sabo gusau ka ce haba 'yan kungiyar boko haram ya kamata ku ji tsoron allah ku saki 'yan matan chibok da sauran matan da kuke garkuwa da su domin su koma cikin iyayensu da 'yan uwansu su masu ci da rayuwa kamar kowa ta gaba ta fito ne daga ilyasu muhammad tungan bako ka ce mahaƙurci mawadaci Allah ya sa haƙurin da aka yi na tsawon shekaru biyu ya haifar da ɗa mai ido wajen fito da 'yan matan makarantar garin Chibok lafiya. Fata na gari Lamiri muna addu'ar Ubangiji Allah ya dawo da 'yan matan makarantar sakandar garin Chibok da ke jihar Borno ga iyayensu cikin ƙoshin lafiya kuma muna roƙon Allah ya tuni asirin waɗanda suka aikata wannan aika-aika saƙo daga Malam Angoma da makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. ta karshe ta fito ne daga hamza galadima birnin kebbi ka ce ta dace rundunar tsaron najeriya da gwamnatin najeriya su tsara dagewa har sai sun gano inda 'yan makarantar garin chibok suke da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaici a takaice dakaran amurka da na philippines sun gudanar da santarin haɗin gwiwa a kudancin tekun china kuma suna ci gaba da kasancewa a yankin tsibiran tare da dakarun karba-karba da kuma kayayyakin aiki a cewa sakataren tsaron amurka a shikata a yau alhamis da yake jawabi a wani taron manema labarai a manila tare da takwaransa na filipino kata ya ce sintirin haɗin gwiwa na farko da aka gudanar a kudancin tekun China an yi shi ne a watan Maris. Jami'an tsaro kuma sun faɗi cewa an kammala gudanar da sintiri na biyu a farkon watan nan na Afrilu. Ƙasar Philippines ita ce yanzu ƙasa ta biyu bayan Japan wadda dakaran Amurka suka haɗa hannu don gudanar da sintirin haɗin gwiwa a yankin tekun a cewan jami'an tsaro. kwararru na yin nazari a kan hanyoyin da za a mai da wannan sintirin ya zama na yau da kullum a cewar sakataren tsaron Philippines a wajen taron na manema labarai. Wannan sanarwar ta zo ne a lokacin da Amurka da wasu kasashe ke nuna damuwarsu game da wato game da takalar da China ke yi akan yankunan da ake takaddama akan su a kudancin tekun China. Shekaru biyu bayan da mayakan Boko Haram suka sace dalibai 'yan mata sama da 200 a arewacin Najeriya, wani sabon bidiyo da ya nuna 'yan matan watanni hudu da suka wuce ya sa iyaye sa ran daliban na nan da rai. To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima mu dawo muku da wani sabon shiri. Idan an jima muna son ne a cikin shirin shirinmu na waya ku bayyana mana ra'ayoyinku akan cika shekaru biyu da kama 'yan matan Chibok. yanzu amma don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita maryam dauda ta yi mukamman domin gabatar da shirin da julie gresham wadda ba da umarni da injiniyan mu zainab ni ladan ibrahim ke cewa a cigaba da sauraron sashen hausa domin ga jamila nan da halima za a shigo su gabatar da shirin yau da gobe sai an ku.